Labarin zuciya, labarin zuciya, labarin zuciya. Kaga malam, idan zaki na za ka zage ni, amma ka ta sake da ƙarfi, mummunan kalma akan abu. Ok, to me yake da shi? Me yake da shi wanda ni banda? Me yake bukata? Aji ko kilas ko kuɗi ko me? Me yake da shi wanda banda shi? Dakata. kake maganan aji to ai kai ba ka da ajin da zan kula ka a cikin samarin da nake so ko kai baka kai matsayin da zan kula ka ba dan ka wani saka shadda ka dauko mota kake tunanin cewa kana da matsayi a gurina to bari in faɗa maka matsayin da kake tunanin da kana da shi ke kai matsayin da Ahmad yake shi a yanzu akan wannan lebura ke faɗan wannan magana ba wan banza amfani ma Ni kika mara akan wannan leburan banza? Lalle Aisha, kin jawo wannan yaron bala'in da ba zai iya ji da shi ba. Aisha, ke ina son ki. Amma Ahmad, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Jakata, ni dai a cikin adaidaita sahun nan da ina tunanin na barta. Kai, gaskiya tana cikin adaidaita sahun nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka dai mutumina. Eh. Ya ake ci gaba da zama a kuri. Mutumina kana zaman banza a wajen nan. Wato haka ce ma kake gaya mu? wato baka dai aina ya tuna abun nan da kuke kalla tukutok ya tukutok din shi din sanan na kana wai baka dai wato waka nake ji ka eh. ya iya waka Allah Allah eh, kiran waya zan kira ki so goma gwada ba za ki daga wakan nan tana ra ina bacci ma ina jin wakan nan har wani kuka ne kiran sana'a ne alaikum salam idainin ku lafiya kalau lafiya dalla ba ku ga wani mai adaidaita sau ba yanzu nan da ya sauke ni wannan da ya fi ni zaman banza nan shi zaki tambaya saboda ni ban jima da zuwa ba kuma haka ne kaga kana ji eh. ko ko in ce kina ji wato gaskiya ni ban ga wani mai are tsawo ba ya ni da mun zama na a nan gurin da yake gani an wuce an dawo an wuce an dawo ita ce sana'a ta. to eh. <laughs> kuma ban gani ba ice ko dai ba kaya fa miki da ba wallahi na dan yi mantuwa ne alquran barawo ne tunda ban gani ba to Allah bayyana shi kawai ki ji gaba da kawai ki nan ki je ki nemi Allah

to abokina ka yi Allah kai ani tun da nake ban taɓa cin abinci mai daɗin wannan ba gaskiya ba ran gaya ma wani ka kula da yaren nan taka sosai Allah wata kan a rayuwar nan ka samu mamacen da za ta dinga ɗawainiya da kai irin wannan gaskiya sai an tona soyayya da take ma ta gaskiya ce gaskiya ne abokina ko shakka babu ni ma na sani na san aisha tana sona kuma tana matukar ƙaunata fiye da tunanin mai hankali gaskiya shawarar da zan baka ɗaya ce ba biyu ba ka riƙe yarinyar nan da amana saboda tana son ka so na gaskiya ba na wasa ba gaskiya ne abokina na aminta da maganarka amma ina fuskantar wani ƙalubale duba da mu talaka ne ba mu da aikin yi ba mu da kuɗi muna da aikin yi muna sana'ar mu mu ci mu sha to wannan dan gidan masu kudin nazir din nan da yake neman ta ya addaba mu ya addaba rayuwata yanzu in takaice ma shi bai ki ya kashe ni ba ma tsere da mutuwa ba a hannunsa yake ba kuma a duniyan nan gabaki ɗaya me ake so a samu so da ƙauna yarinyar nan kai take so ba shi ba ina so ka zama kai fa namiji ne jajirtacce to kada ka bari zuciyarka ta karaya akan abin da kake so ka ƙara ƙarfafa ta ita tana nuna ma so a ko'ina to kai dan me ba za ka nuna mata ba kada ka yadda tsoron wani ya hana ka kishin abin da kake so a rayuwa ka riƙe wannan aisha ta ahmad gaskiya ku ne laila da mujinan din nigeria. <laughs> daɗi na da ke saifan kin iya tsokana ya kuma da abin da kika so kenan to ai gaskiya dai na faɗa ko hmm. gashi nan dai amma aisha kina ganin a gidanku za a bari ki aure ahmad me zai hana da ba za a bari in aure shi ba ai ba za a bar mu ci gaba da soyayya ba amma aisha nake ganin kamar ba ajin ki bane lebura ne fa sai fa kan mu fara haka dake ahmad yana da muhimmanci a wuri na kuma a rayuwata zan iya bata da kowa saboda shi har da ni kenan har da ke ki yi haƙuri daman wasa nake ke na ga ahmad yana son ki dan allah ka ki yaudare shi ki daina wannan maganar domin ba zan iya yaudaran ahmad ba ina mai tabbatar miki idan na rabu da shi tamkar na rabu da rayuwata ne gaskiya ne laila <laughs> allah ya bakku tare amin su ma'ani <laughs> aisha ta na ji haka ne abokina na ji shawararka kuma na gode matuƙa ni dai abin da nake so da kai kawai dai ka rinka taya ni da addu'a kuma mu ƙare riƙe sana'armu sana'armu ita ce 'yancinmu ita ce rigarmu kada wai mu ga dan wani ya hau mota wani yana shiga manyan gidaje yana sa kaya masu tsada wannan sana'ar da muke 'yar ƙanƙanuwa mu ce za mu rena ta mu riƙe ta hannu biyu in ka duba matasan yanzu sun sa ƙarya a ransu sun rena sana'o'i matasa sun sa ƙarya sun koma roƙo sun koma maula kowa yana jin shi wannan ne shi wannan ne kuma ba su san sana'arka shine yancinka kuma shine mutuncinka ba da gwaji fa jirgi ya tashi wannan gaskiya ne kuma sannan wani hanzari ba gudu ba yarinyar nan soyayya da take nuna ma wallahi idan za ka bi ne, saboda jajircewa ga neman na halakinka ne za ta miƙe ma shi da gan shi da kuɗi baka san a ina ya samu kuɗin ba hanya mai kyau ya biya samu hanya mara kyau ya biya samu Allah ne masanin gaibu sannan kuma wannan sana'ar da kake da take bibiyar ka ita ta san sirrin da ke cikin ta ne shi yasa ta liƙi a kai ba ta wulakanta ka ita ai yar gidan masu hali ce baka san menene tushen sa ba kai dai kawai ka gansu da arziki so duk dan halak baya rena mafari to wannan dai shine yanzu bari na je a abincin nan a da ƙarasa shi sai in wanko kula in dawo mana da ruwa saboda wannan abincin alaji ai ya fi rogo da gyaɗan nan da muke ɗiba Allah ku hayato hayo rogo da gyaɗan nan ba zai yi yau kaka da ta yake saka alaji jiya a can baya na kwana yawa hammandi normal baya ba kai ka ja mana to ya zan yi ba dole in ja mana ba ka san mu mun saba yan sace-sace a birnin nan san <laughs> zuciyarka ya ma yawa to ba dole in so zuciya ba kai ba gaya nike ba dole so zuciya ko ji aka rasa unguwan nan da dan tukwane cewa ake kai ne to kwanaki ma agwagwa na dauke <laughs> na sa a cikin jaka to yanzu ga yaran mun je mun gama da yanzu ka bude jakan nan tsakani har ga Allah ka bude domin makudan kudin da suke jakan nan ni duba na gama ganin ma zan yi azumi zan yi sha a Umar ba bude ba eh gaskiya wancan masallacin ya rushe eh to kai zaka daga kai kudin ka masallaci ni ba zan kai na kudin masallaci ba ba za ta je masallaci yanzu ba to auren dan liti auren ɗan liti alkawalin da na dama in na sato kuɗi zan iya kai masu dubu biyar a ciki to kaga yadda kuɗin na kuɗi da yawa ne anan to ina ga dubu ɗaya ɗari biyar zan kai masu mu bari sai goma an bude a'a kunyanka nake ji na duba kunyanka nake ji kawai sai gobe mu bude ka bude jakan nan yanzu nan kunyanka nake ji sai gobe a'a nura nura nura ka bude jakan nan ban son wulakanci nura tsaya ka tsaya ka san komai ka ba ka da kuɗi ne ba ka wani ba amma ban da nura kuɗaɗen nan mu bude su wata kila dala ne mi bismillah salamu alaikum bismillah rahman rahim da buci daɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una tun ba gane ba kai ga zaman ban gane fara kafa ce da kai a'a ni na saba dauke dauke ina dauko alkhairi zuwan da kai ne nura duk yanda akai yi kana da matsaba nura mu duba ta kasa mu duba ta kasa na fa gani da ido na fa Nura ga ga face mask. Ka gani? Ni da gani da ido na. Nura zalla a tamfofi ne ba zai ke ban shiga. Ni da gani da ido na. Ban shiga hauka zalla a tamfofi Ka tuce ni Nura. Nura wallahi kai ne. Wallahi tallahi kai ne. Kafan ka dai ba lafiya gare shi ba. Albishirinki. Burina ya kusan cika. Dan yanzu haka ina garin da Ahmad amma sai dai ban san asalin inda yake ba amma ina tabbatar miki da yana nan kuma burina zai cika nifa domin cikar burina zan iya komai jira ki gani kada ka taɓa bari wani ya kira ka mara amfani saboda ba haka bane ba kuma haka ba za ta taɓa kasancewa ba Allah yana tare da kai ya san damuwarka kuma ya san wahalarka kai abin alfahari ne kuma na musamman ya san hawayenka ya san hagunka sannan ya san damanka ba zai taɓa mayar da kai mara amfani ba kana buƙatar hawaye a rayuwarka don kai kuka hawayen minti ɗaya zai koyar da kai darasin da murmushin shekara biyar ba zai koyar da kai ba bayan wannan hawayen ba za ka ƙara zubar da hawaye a kan abin da ya sa ka kuka a yau ba. Shi son baya koyuwa gan shi kan fuskar ka ni dai ina son ki ke ce a zuciya kunshe kai kuka ka zubar da hawaye amma ina so ka sani idan har ka cutar min da kanka ba zan taɓa yafi maka ba shi son baya koyuwa gan shi kan ni dai ina son ki ke ce a zuciya kunshe ga kinan kyakkyawa zubin da ba a kushe gare ni kin zama bango rayuwa kin nashi, ni ina ƙaunar ki labarin zuciya labarin zuciya